ƙungiyoyin sun bayyana bukatar ce a hira da manema labarai ga abin da shugabannin su ke faɗi. sunana barisa abubakar sadiq idris chairman na gamayyar lauyoyi masu fafutukan ci gaba dalilin da ya sa muka kira 'yan jarida shine saboda mu bayyanar ma duniya matsayinmu akan matsayi da gwamnatin jihar bauchi ta ɗauka na ƙwace takardar mallakan fili da gwamnatin jihar bauchi ta bayar ma ait ma'ana power kenan ma gwamnati ta janye wannan kuduri nata ita kuma ait wannan yunkuri ne na kwace mata saboda doka ya ce ait tunda an yi rajistanta a matsayin kamfani ta da dama ta mallaki ƙasa sunana almustapha haji sufi ciyaman na kungiyar masu sauraron kafafen yada labarai na jihar Bauchi. Babban abin da makasudin da yake tafe da wannan ofishi naku shine mun zo sabila da wata arangama da ta taso tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da ɗaya daga cikin kafafen yada labarai na jihar Bauchi wanda aka fi sani da Refawa da kuma gidan TV dinsu wanda gwamnati a ciki ce su tashi nan da sati biyu. wanda mu dinnan kuma mutane ne wanda muke karuwa da kafafen yada labarai suke karuwa da mu wanda mu to shi yasa muka ga aikin kungiyar mu ne wannan kai tsaye mu tashi domin mu samo maslaha da mafita a tsakanin gwamnati da kuma wannan kamfani na da'ar communication da ke gabatar da labarai a jihar bauchi da shauran al'amura na siyasa da abubuwa da suka shafi rayuwar jihar bauchi to da haka muna roƙo da allah ya haƙuri sasanta mutanen da suke aiki a cikin gidan rediyon nan kashi 100 kashi 90 'yan jihar bauchi ne sunana comrade jibrin s jibrin esquire sakataren jam'iyyar new nigeria people's party nnpp reshen jihar bauchi a matsayinmu na to wannan abu ya shafi mu kai tsaye domin na farko kamar yadda muke masu adawa kuma masu zaman kansu ba za mu samu dama mu jam'iyyar nnpp da sauran masu ra'ayi da ya saba da na gwamnati mu isar da sakonnin mu don haka shi ya sa wannan abin da aka yi musu mu muke kallon ma tamkar mu ne aka yi wa kai tsaye shi yasa muka shigo ciki kuma ba za mu dade. daga bisani na tuntubi comrade sabo muhammad babban jami'i mai ba da shawara wa gwamnan jihar bauchi kan wannan batu da ƙungiyoyin suka gabatar ga abin da ya ce dangane da maganan koke da kuma kiranye-kiranye da ake wa gwamnan jihar bauchi da gwamnan muhammad abdullahi abubakar kuma zai duba cikin doka da kuma bin ka'idoji kuma kamar yadda ya faɗa wa ƙungiyar 'yan jarida na jihar bauchi wallahi tallahi zai musu adalci in doka ta ce a musu adalci kuma bayi da wani abu a ransa a kan gidan rediyon illa kawai su bi aikin jarida kamar yadda yake a cikin kundi na sana'a 'yan jarida da kuma hulɗa da jama'a. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.